والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullah da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallada da ke nan jihar Bauchi a garin Bauchi a na Litinin a yau muna sha uku ga watan Ramadan, hijirar annabi sallallahu Alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da sha da biyu ga watan uku, biyu ga watan uku miladiya da dubu biyu da ashirin da shida. A wani majalisi da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda kuma muna nan cikin tafsirin Suratun Nur. wanda a yau za mu ci gaba da tafsiri daga kan aya ta goma sha bakwai insha Allahu kafin mu shiga muna marabtar babban bakonmu ɗaya daga cikin malamanmu na wannan ƙasa masu ba da gudunmawa ko da yaushe cikin sha'anin addini da tarbiyyar al'umma Profesa Muhammad Babangida malami a jami'ar Bayero ta Kano A islamic department sannan kuma ɗan nan jihar bauchi ɗan garin gamawa ko mm. muna masa barka da zuwa muna kuma addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa ladan wannan ziyarar a cikin mizanin hasana ɗinsa. amin da ya zo nan lafiya, Allah subhanahu wata'ala ya mai da shi iyalansa lafiya. Amin. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الآية ضياء نعم آية تكيغ الشاشة نعم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Laula in sami'tumuhu, qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim. Ya hana lokacin da kuka ji shi wannan kage ana yada shi? Qultum ku ce ma yakunu lana an natakallama bi hadha. Bai dace gare mu bi wannan maganar ba, bai dace da gare mu faɗi wannan maganar ba. subhanaka ce tsarki ya tabbata gare ka Allah hada muhtanun azim wannan kage ne mai girma ya'izukum an ta'udu li mithlihi abadan kum Allah ya'izukum Allah an ta'udu li mithlihi abadan Allah yana muku gargadi kada ku saki komawa zuwa ga irin wannan har abada in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat kuma Allah yana muku bayanin ayoyinsa wallahu alimun hakim kuma Allah masani ne mai hikima Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da bawa al'ummar musulmi tarbiyya, al'ummar muminai tarbiyya tunda wannan abu ya faru kuma kamar yadda muka faɗa muka nanata shi kansa wannan yana daga cikin alkhairin da wannan waƙi'a ta haifar wa al'ummar musulmi a da da yanzu saukar da waɗannan ayoyin waɗanda suke ɗauke da wannan karantarwar da tarbiyyar da suka tattara daga ciki da kwai tarbiyyar zamantakewa tarbiyyar kyautata wa juna zato tarbiyyar yadda za a yi mu'amala da jita-jita yayin da ta bayyana a cikin al'umma sama al'ummar muminai al'ummar musulmi Allah subhanahu wata'ala <clears throat> ya nuna mana cewa yayin da wannan abu ya faru to bai kamata mu rika yada shi ba a'a mu rika cewa bai kamata bi wannan maganar ba ma a ji a bakin mu sannan mu tsarkake Allah subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan kage ne mai girma Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake kansa da kansa ya kuma nemi mu tsarkake shi yayin da aka jingina wannan abu mai ban mamaki da bai kamata a ce wani wanda bai kai matsayin irin da na Aisha ba a cikin wannan al'ummar ya aikata shi ballantana kuma matar annabi sallallahu alaihi wa sallama a zarge ta da wannan a ce ta aikata wannan abu ne mai ban mamaki abubakar al-zaqillani muhammad ibn tayyib ɗaya daga cikin malaman malikiya kamar yadda alqazi iyas ya ambato a cikin littafinsa a shafa a ciki yake faɗar cewa Allah subhanahu wata'ala <clears throat> yakan tsarkake kansa yayin da mushrikai suka danganta masa abin da bai dace da shi ba yayin da mushrikai suka danganta masa ya'ya ko mata Allah yakan tsarkake kansa التوايات أركك لقوانا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون haka nan za mu yi ta gani a cikin alkur'ani inda Allah subhanahu Ta'ala yake ba da labarin abinda mushrikai suke danganta masa na ƴaƴa Allah ya tsarkake kansa daga rukun 'ya'ya yake subhanahu tsarki ya tabbata gare shi haka nan ma da aka wa na Aisha radiyallahu ta'ala anha da sahaban Annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda bai dace ba nan ma Allah ya tsarkake kansa da kansa ya kuma umarce mu da mu tsarkake shi yayin da muka ji irin wannan magana wato kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka daga a danganta masa abin da bai dace da shi ba na rukon ɗa to haka ya kamata mu yadda cewa waɗannan bayan Allah sun tsarkaka daga a danganta masu irin wannan mummunan ɗabi'a kuma wanda yake danganta musu irin wannan mummunar ɗabi'a yana kama da wanda yake danganta wa Allah subhanahu wata'ala ɗa dukkaninsa sun aikata abin da yake kafirci ne bayan Allah subhanahu wata'ala ya wanke su to shine Allah yake cewa wannan ƙage ne mai girma haka da aka zargi Maryam alaihi salam uwar annabi isa alaihissalam Allah ya kira wannan abun da yahudawa suka yi masa kage cewa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azim saboda kafircin su da kuma faɗar ƙarya babba su danganta ta zuwa ga maryam mahaifiyar annabi isa alaihissalam saboda haka danganta ma wani wanda bai ji ba bai gani ba laifin da bai aikata ba ya gani bai girma a gurin Allah duk kuma abin da Allah zai kirawo shi babba babu shakka ya kai matuƙa ga muni saban da Allah zai kirawo shi babba babu shakka wannan saban ya kai matuƙa wajen muni Allah ce izu ya'izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan Allah yana hana ku yana gargadin ku kada ku sake komawa ga yin irin wannan har abada irin wannan kagen Allah yana gargadin ku yana hana ku kada ku sake yin wannan yana faɗakar da ku yana tunatar da ku yana muku wa'azi kada a sake samun wani ya zargi wata katangaggiyar mace kamammiya wadda ba su ci ba su gani ba ya tsata mutuncinta ya soke ta da laifin da ba ta aikata ba Allah ce in kuntum mu'minin in har da gaske ku mu'minai ne in har da gaske kun yi imani da Allah in har da gaske kun yi imani da shari'ar Allah kun har da gaske kuna ɗaukan wa'azin da Allah yake yi muku kuna haruwa daga abin da Allah yake hana ku kuna aiki da abin da yake umarni yake muku umarni da shi to kada ku sake yin irin wannan wannan ba karamin jan kunne bane Allah ya ce yayi shi da kansa yake muku wa'azi alwa'zu shine umarni da hali ta hanyar kwadaitarwa da kuma tsawatarwa da kuma gargadi Al'amur wan nahyu bi targhib aw bi tarhib wannan shi ne ake kira wa'azi saboda haka kalmar al-wa'az tana zuwa da ma'anar umarni kamar yadda take zuwa da ma'anar hani kamar anan da Allah ya ce ya'izukum ayyan haku nan wa'azi yana nufin hani kada ku sake yin irin abin da nan da kuka yi Shi ne ma'anar ya Izuku, yana hana ku ko yadda take zuwa da ma'anar umarni walau annahum fa'alu ma na bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi ay ma yu'maruna bihi da sun aikata abinda ake umarta su da shi tunda a farkon ayar cewa law anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum hmm. law annahum fa'alu ma yu'aduna bihi kana khayran lahum wa ashadda tathbita saboda haka alwa'u yakan zo da ma'anar umarni kamar yadda yake zo da ma'anar hani saboda kan aka ce mai wa'azi ana nufin mai umarni mai hani wanda yake umarni da kyakkyawan abu wanda kuma yake hani daga mummunan abu to kaga wannan aikin Allah ne subhanahu wata'ala aikin annabawan Allah ne aikin mutanen kirki saboda ka wa'azi ba tsantsanin ba karamin abu bane ba karamin matsayi bane mutum ya kasance mai wa'azi wato mai gargadin mutane mai umarta su da kyakkyawan abu mai hana su mummuna wannan babban matsayi ne da Allah subhanahu wata'ala ya dangana wa kansa irin wannan aiki kamar yadda muka gani a nan da izu kumullahu an ta'udu limislihi abinan wankuru ni'matallahi alaikum ma an zala min alkitabi wal hikmati ya izu kumbe kuna ni'imar Allah da ya yi muku da abin da saukar muku na alkur'ani da abin da saukar muku na sunar annabi sallallahu alaihi wasallama ya izu kumbe إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيذكم به إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون هناك وأزي أيكن الله ne yana yi سواء bayansa تهير أمرني في كاوة أبو kyakkyawan سمو مونا أيكي haka nan aikin wa'azi aiki ne na annabawan Allah kamar yadda muka ji mutane annabi Nuhu Hudu alaihi salam suna cewa sawa'un alaina aw a'asta am lam takun min alwa'izin duk ne duk ne a wajen mu ko kai wa'azi ko ka kasance cikin masu wa'azi wato abin da yake gaya musu wa'azi ne yana kiran su zuwa ga bautawa Allah shi kadai da barin bautawa abinda ba Allah ba da zama masu gaskiya masu amana to wannan shine wa'azi cikin sa gaba ɗaya abin da ya kunsa nan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا min مما يجمعون Allah ya kirawo alqur'ani wa'azi saboda abin da ya kunsa na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shi kaga aikin wa'azi ba ƙaramin aiki ba ne. matsayi ne babba da Allah subhanahu ta'ala ya jingina wa kansa wannan aikin da kansa jingina shi zuwa ga manzannin Allah kuma ya ce ya saukar da littafi littafansa don su zamo su zama wa'azi su zama umarni da kyakkyawan abu su zama hani daga mummunan aiki to kaga in haka ne dole ne wa'azi a yi shi da hikima a yi shi da ilimi a yi shi ta hanyar da ta dace kada ka ɗauka wa'azi wani abu ne kawai na taci barkatai wani abu ne marar kan gado da kowa da kowa ma zai iya buɗar baki ce wa'azi yake idan ya zanto aikin Allah ne da manzanninsa da mutanen kirki kuma alkur'ani da wannan ya sauka shi kaga ba karamin abu bane shi yasa Allah subhanahu wataala ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai kira zuwa ga ubangijinka bil hikmati da hikima wal maw'izati al hasana da wa'azi mai kyau saboda haka ana buƙatar in za ka yi wa'azi ka yi wa'azi mai kyau wa'azi mai kyau shine wa'azin da ya kunshi faɗar Allah da manzansa wanda ya kunshi Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wa'azi na hayaniya da gaga ba ba wa'azi na cin fuska ba ba wa'azi na zage-zage ba ba wa'azi na tsokana ba ba wa'azi na tada hatsaniya ba kai wa'azi da faɗar Allah da faɗar manzansa su ne masu wa'azin na haƙiƙa kai isar da wa'azin ne aikinka amma masu yin wa'azin su ne Allah da manzansa to kuma shi wa'azi da za a yi shi da gaskiya to babu shakka duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa masa imani a zuciyarsa ya yadda da Allah ya yadda da ranar lahira wa'azi zai masa tasiri inda za a yi wa'azin yadda ya dace mu'minai za su amfana da shi kamar yadda Allah yake cewa zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la namu! da wannan ake wa'azi da shi ga wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira wanda duk ya yi imani da Allah da ranar lahira to zai amfana da wa'azi wa zikir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ta ce ka tunatar domin tunatarwa tana amfanar da muminai ku shi ne a nan Allah subhanahu ta'ala ya kirawo wannan gargaɗin da yake yi ta yi da jan hankali da nusarwa da tarbiyya da yake bawa al'umma Allah ya kirawo shi da wa'azi saboda ka a daina ɗaukan wa'azi wani ƙaramin abu ne har ka ji wani ya tashi ba ka wani sai ce ba shi da wata sana'a ba wa'azi wannan da zai gani banda wa'azi <laughs> da yake yi wannan shi ne yake da sana'a ta gaske domin shi ne yake yin aikin da Allah subhanahu wata'ala ya yi shi da annabawansa shi yasa mutane annabinu suka ce sawan alaina awa alta am lam takun kaga sun san abin da zo ya musu wa'azi ne da haka wa'azi ba karamin aiki ba ne. kuma wanda ya sanya aikin wa'azi a gaba kamata al'umma ta dafa masa ta taya shi ta ba shi karfin gwiwa ku taimaka masa akan aikin da yake yi domin wannan umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna shine zai zama simamul aman ga al'umma shi zai ba wa al'umma kariya daga ubar Allah daga azabar Allah mai gamewa sai ga abubuwa suna zuwa wa al'umma da sauki ina yawan faɗar cewa abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan da irin sakaci da ake da shi ta ɓangarori kewa da irin makirce-makirce iri-iri da ake kullawa al'ummar wannan ƙasan, ina da kyakkyawan zaton cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sassauta mana al'amuransu yana sassauta mana sakamakon abin da ake kulla mana a dalilin abin da wannan al'umma ta lizimta na umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna zai wahala je ka samu ƙasar da ake wa'azi da karantarwa da ilmantarwa da jan hankali da nusarwa da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna kamar irin ƙasarmu a kowane lokaci za ka samu akwai masu karantarwa akwai masu karantarwa a masallatai a makarantu a kafofin watsa labarai a gidajensu duk suka zauna kuma suna wannan aikin akwai wanda suka bar komai nasu wannan aikin kawai suka sa a gaba Allah subhanahu wata'ala yakan kare al'umma da irin wannan samun masu kira zuwa ga Allah masu hana mummunan aiki masu umarni da kyakkyawan aiki waɗannan kariya ce ga al'umma ina kyautata wa Allah subhanahu wata'ala zato cewa abubuwa da yawa suna zuwa mana da sauki a dalilin wannan da yawan addu'o'i kuma da ake yi al'ummar mu ta yarda da tasirin addu'a haka duk wani abu in ya taso akan cewa mutane a ci gaba da addu'a a ci gaba da roƙon Allah wannan yarda da addu'a ɗin da muka yi da yarda da cewa babu wanda zai iya kawo mana ɗauki sai Allah shi kaɗai hmm. yana tasiri kwarai da gaske wajen Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga wasu manya-manyan matsaloli waɗanda suka auka ma wasu ƙasashe da suka samu kansu cikin yanayin da bai kai ma namu ba a matsala amma waɗannan ƙasashe sun shiga wani hali mafi muni da ɗan adam yake tsammani amma Allah subhanahu wata'ala ya kare mu duk da irin matsalolin da muke gani to irin asbab ɗin da suke tattare da mu na faruwar matsalar sun fi matsalolin yawa kuma sun fi matsalolin girma amma Allah yake kare mu yake kawo mana abubuwa da sauki ba komai yake kawo haka ba illa tsayawa da aka yi wajen karantar da al'umma da nusantar da su da gaya musu gaskiya amma da zarar aka ce za a yaƙi da masu kira zuwa ga Allah da manzansa da masu kira zuwa ga musulunci da masu kira zuwa ga gaskiya bana neman a shiga yaƙi ne da Allah subhanahu wata'ala kuma ana kokarin a yi abin da Allah subhanahu zai cire hannunsa Allah kuma ya cire wa al'umma hannunsa da tafiyar da lamarinsu da wani al'umma ta kaɗi Allah ka kiyashe mu Allah ce wai bayyana Allah lakum al-ayat Allah yana muku bayanin ayoyinsa Allahu alimun hakim Allah ilimi ne cikakke hakimun mai cikakkiyar hikima ne to Allah yana muku bayanin ayoyinsa da ya saukar a cikin littafinsa dalla-dalla daki-daki duka wata magana da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa za ka ganta dalla-dalla za ka ganta daki-daki duk wanda aka yi wa bayanin ta zai fahimci abin da suke faɗa kuma zai gane makasudin da ubangiji subhanahu wata'ala yake yake nufi wanda wannan ubangiji yayi haka ne dan ku samu ilimin hakan kuma ku azantu da abin da ake gaya muku kuma Allah masanin dukkan komai ne yana daga cikin abinda Allah subhanahu wata'ala yake da cikakken sanin sa ubangiji shi ne masanin abinda yafi zama maslaha ga bayansa duk lokacin da Allah yake gaya muku ya kafa a cikin littafin sa annabin sa yazo da su maslaha ce gare ku ya fi ku sanin kanku da kanku ya fi ku sanin abinda zai amfane ku ya fi ku sanin abinda zai cutar da ku saboda ka ne mai cikakken sani kuma shi ne ya fi kowa sanin ayyukanku ayyukanku da suka kuka yi masu kyau da waɗanda kuka yi marasa kyau duk yana sane da su kuma Allah zai yi sakayya akan abin da kuke aikatawa wanda ya alkhairi zai ga alkhairi zai ga kyakkyawan sakamako wura da gobe kiyama wanda kuma ya yi mummuna zai ga mummunan sakamako Allah ka kiyashe mu. Haka duk ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala cike suke da hikima hakimun ne ayyukansa da kwai hikima a ciki yana daga cikin hikimarsa wannan shari'ar da ya zo da ita tun daga hukuncin mazinata da masu aure da marasa aure da hukuncin kazafi da hukuncin li'adi duka waɗannan za mu ga cewa suna kunshe da hukimomi na ubangiji masu yawa wanda kuma da waɗannan hikimomi ubangiji su hana wata'ala ya tabbatar da yake tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma haka yana da hikima a cikin duk abin da ya dora wa bayansa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ka yi ko ya ce ka bari na taklifi to akwai hikima a ciki Allah subhanahu wata'ala bai halicci wani abu ba daga cikin ayyukansa bai halicce shi haka nan abatan wargi ba tare da wata hikima ba أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون duk abin da aka kira shi al'abas to shine abin da baya da hikima a cikinsa ba wata hikima ta yinsa shine al'abas halittar Allah subhanahu wata'ala da ayyukansa babu al'abas babu wargi babu wasa duk wani abu da ka gani akwai hikimar da ta sa aka yi shi daga halittar ka da samar da kai a bayan ƙasa da umarnin da aka baka da hannun da aka yi maka da shari'a da aka saukar maka kowane irin abu da kaga Allah ya ce ka yi ko ka bari to ka yadda akwai hikima ka yadda akwai hikima kai da kanka in ka dubi halittar da Allah ya maka ka dubi kowace gaba a jikinka babu wata gaba da zaka ce wannan gaba ba ta da amfani a cire min ita ba ka ce a cire maka hannunka ɗaya ba saboda sun yi maka yawa ba kai ɗaya ishe ka taba jin wanda ya ce a cire masa hannu ɗaya ba ko ya ce kunnuwansa biyu sun masa yawa suna damun shi a cire ɗaya ko a ƙwaƙule masa idansa ɗaya a bar masa ɗaya eh? ko yadda aka yi masa ‘yan yatsu da ba haka aka yi su ba hannun hannunsa ya zama su kunguda babu ‘yan yatsu babu wanda ya taba faɗar haka kowa ya yarda cewa duk wata gaba a jikinsa tana da tana da dalilin da yasa aka yi ta kuma tana da amfani a jikinsa duk wani likita da zai duba wani abu a cikin ka ce bai da amfani ƙarya yake Allah bai taɓa yin wani abu abasan ba abasan wani ya je an cire masa wani abu a jikinsa wani likitan ya ce bai da wani amfani ce ƙarya yake Allah bai taɓa yin wani abu ba amfani a cikin mutum ba halittarsa babu abas babu abas a ciki to idan har ka yadda cewa halittar da Allah ya yi gaba ɗaya babu wasa komai yana tare da hikima to dole ka yadda ayyukansa ma haka ne dole ka yadda cewa ayyukansa ma cike suke da hikima babu wani aiki na ubangiji subhanahu wata'ala da babu hikima a cikinsa sawa'un ka gane hikimar ko baka gane ba ba dole ne kowa da kowa ya gane hikimar hikimomin ubangiji a cikin komai ba kai ba dole ne dukanmu mu gane dukan hikimomin Allah ba za mu iya gane wasu ubangiji ya sanar da mu wasu daga cikin hikimomin wasu abubuwa wasu kuma ubangiji ya bar wa kansa sani kamar yadda ba za mu iya kewaye iliminsa duka ba yadda muka san cewa iliminsa wanda ya tattari komai da komai babu wani abu da yake fita daga iliminsa amma ba za mu iya kewaye shi da ilimi wala da sai tuna bihe ilma ba za mu iya kewaye Allah da sani ba ba za mu iya kuma kewaye iliminsa ba dole akwai abin da muka sani akwai abubuwa da yawa da ba mu sani ba su suka fi yawa wa ma utitu min al illa kalila dan kaɗan aka ba ku na ilimi to yadda kasancewa iliminsa sa ya fi gaban ka kewaye shi da sanin ka to haka nan hikimominsa ya fi gaban ka kewaye shi ka kewaye sanin hikimominsa shi yasa Allah yake haɗa waɗannan sifofin guda biyu alimun hakimun yadda ka yadda cewa iliminsa ya fi ƙarfin ka kewaye shi da da saninka to haka nan hikimominsa ma ka kada ka ga wani abu ya faru ka riƙa ganin kamar me yasa zai faru kamar babu wata hikima ta faruwarsa shi kansa wannan al'amari na na Aisha da ya faru wataƙila wani ya ga cewa menene hikimar da zai sama Allah ya bari hakan ta faru ko kuma bayan ya faru Allah subhanahu wataala nan take bai wanke na Aisha ba magana ta wuce aka dau dogon lokaci ana ta ainihin baye yar maganar akwai hikima a ciki akwai hikima da ta sa Allah ya haka wasu hikimomin mun san su kuma mun faɗe su a nan wasu hikimomin kuma mun san su ba wasu hikimomin kuma nan gaba wasu za su zo su ƙara faɗar waɗanda ban faɗa ba saboda ka hikimomin Allah suna nan da yawa ka ga wani abu yana faruwa ke yi hikimar da ta sa Allah ya haka tun mutumin kirki a zahiri mutane duk sun san shi mutumin kirki ne ba shi da makosa an san shi da tsoron Allah da takawa da amfani a cikin al'umma Allah ma Allah jarrabe shi yayin da kuma wani tantiri mutumin banza mai cutar da jama'a Allah ya kyale shi zuwa wani lokaci ya tashi yancinsa a gan shi lafiya da lafiyarsa cikakkiya wani kuma yana can mai amfani ko bai da lafiya ce me yasa Allah zai haka sai ya kamata shi wancan mara kirkin ya zama da shi Allah yake tazarraba da masifu iri-iri shi ko wanda mai kirkin ya zama lafiyarsa kalau kulle ya zama garau gau da shi kada ka wa Allah irin wannan zato Allah duk abin da kaga yayi ka fahimta ko baka fahimta ba akwai hikima la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba ta tambaye shi me yasa ya aikata kaza ko bayi yi sune abin tambaya su za a tambaya me yasa suka yi haka Allah ana masa tambaya amma tambaya ta a karu ta a sani ta a ƙara imani amma ba tambaya ta niddi da niddi ba ba tambayar kini ko sa'a ga sa'ansa ba A'a ko tambayar ake sai ta kure ubangiji subhanahu wata'ala idan mala'iku mala'ikun Allah suka kasa gano hikimar halittar jinsin ɗan adam na farko annabi adam alaihi salam a bayan ƙasa suka ga cewa halittarsa ta ci karo da hikima taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu suna ganin cewa jinsin ɗan adam barna zai yi a bayan ƙasa zubar da jini zai yi ta da hautsini zai yi zai lalata dukkan wani abu mai amfani a bayan ƙasa don mai za a harici jinsin ɗan adam a aje shi a bayan ƙasa don mai ba a aje mala'iku a bayan ƙasa ba tun da su ne suke tsarkake Allah suke masa tasbihi kuma da yaushe Allah ya tashi ba shi ansa sai ya ce ni alamu ba la ta'lam na san abin da ba ku sani ba saboda haka lokacin da Allah ya sanar da su hikimar da ta sa yayi haka suka risina suka sallama wa ubangiji subhanahu wataala to haka ya kamata ko ya ba akan kowane ɗaya daga cikin mu in ya ji umarnin Allah da manzansa ya miƙa wuya ya sallama kada ya ce shi sai an gaya masa me yasa Allah ya ce mu yi kaza me yasa Allah ya hana mu kaza me yasa Allah ya yi kaza bai yi kaza ba Allah shi ya sani ku ba ku sani ba Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ba abinda kuka sani ya ga kwatanta sanin Allah da naku ba ku san komai ba in shi dai yayi umarni to shi kenan Allah ne ya ce ayi to kenan tabbas Allah ba zai ce abinda babu hikima a cikin sa ba Allah ba zai hana abinda ya zanto babu hikima cikin hana shi ba to shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe waɗannan ayoyi ya ce wallahu ya alamu eh, wallahu alimun hakim Allah mai cikakken ilimi ne kuma mai hikima ne kowane abu da ka gani ubangiji subhanahu wata'ala yana sanya shi a mahallinsa burhanuddin al-biqai a cikin littafin sa nazmi durar tafsirin sa fi tanasubul ayi was suwar yake cewa alimun fasiqu bi bayani alimun fasiqu bi bayani Allah mai ilimi ne masani ne don haka ku gamsu da bayanin da yake muku bayani ne yake muku da ilimi sannan hakimun la yadau shay'an illa fi ahkami mawadi'ihi Allah mai hikima ne baya aje komai sai a gurin da yake ko ina dacewa duk abinda kaga Allah ya aje a wurin to nan yafi dacewa aje shi mun karaba shi da wannan gurin ko kace a dauke shi daga wannan wurin za ka shi inda bai dace ba wa in dakka alaikum fahmu zalika koda kun kasa gano haka haka abin yake fala tatawaqafu fi amrihi bi amri min awamirihi la ka ku tsaya kuna da inda inda wajen bin umarni daga cikin umarninsa kar ku tsaya kuna ja da baya ko kuna dan dakatawa wajen ku wani umarni daga umarnin Allah واعلموا أنه لم يختل لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا الخلص من عباده ويدتي الله سبحانه وتعالى bai zaɓa wa annabinsa sallallahu Alaihi wasallama ba sai bayansa zaɓaɓɓu waɗanda Allah ya zaɓa wa annabi sallallahu Alaihi wasallama bayan Allah ne zaɓaɓɓu ba zai masa munan zaɓi ba zai masa zaɓin tumin dare ba yadda Allah subhanahu wata'ala ya zabo annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin bayansa to haka nan ya zabo masa sahabbansa haka nan ya zabo masa matansa da aminansa da waziransa da abokan shawararsa da sojojinsa duka Allah sai da ya zabo masa su ba haka kawai ya hada shi da mutanen banza ba ballantana ma a ce daga cikin matansa an samu matar banza Allah bai masa wannan ba dan gata ne kamar yadda muke ce muke faɗa kuke lalatawa ɗan gatan Allah ne saboda ka ba za mu taɓa yarda cewa wani zo yana sukan ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi sallama yana ɓata ta ba yana mata ƙazafi yana mata ƙarya yana la'antarta ku ɗauka cewa wannan mutum abin da yake yi daidai ne babu shi in muka yi haka to mun tuhumi kulawar Allah subhanahu wata'ala ga manzansa ne kamar mun ce Allah bai kula da annabinsa ba tare da cewa kuma Allah subhanahu wata'ala ya kula da annabin sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa saboda ka kowane mutum a aje shi a matsayinsa a aje shi a matsayinsa sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suna da daraja suna da martaba suna da mutunci kuma sun kasance masu biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala wa tarbiyyar da annabi da Allah subhanahu wata'ala yake musu da annabi yake musu ta yi tasiri matuƙa da gaske daga wannan abin da ya faru na Aisha ma za mu ga irin yadda tarbiyyar annabi ta yi tasiri cikin sabbin ka duba bayan Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ya bayyana cewa wannan abin da aka jefina na Aisha da shi kasafi ne cikin al'ummar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum nawa kawai aka yi wa haddi haddin kasafi mutum uku ran ake ambata hmm. mutum uku ambaci Hassan ibn Thabit shi ma yana cewa bai yi ba shi ma yana cewa bai yi ba kamar yadda muka karanta a baya amma an samu sun ba da shaida a kansa kuma kamar yadda muka ce ita shari'a tana aiki ne da abin da yake zahiri in aka samu shaida shi kenan sai mista ibn usasa wanda shi ma wannan talabaɓe ta jashi sai hamna bintu jahsh wacce take ta yi wata kishi banda su uku ɗin nan wane ne kuma daga cikin sahabbai kuka ji cewa an kama shi da wannan laifin babu ka ji sunan wani sahabi da ka sani abu huraira ibn umar jabir abu sa'id al-khudri wane ne kujin su babu wanda yake nuna yadda cewa tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai ta ratsa waɗanda ba suka yi ta yaɗa magana su ne munafukai waɗannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tanadar musu azabar tana nan tana jiransu hmm. tana nan tana jiran su innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira saboda haka ubangiji subhanahu wataala su wannan azabarsu tana tafi amma mu'minai waɗanda aka samu sun yi laifi Allah wata ala ya saukar da hukunci kuma da an yi musu hukunci an wanke su ma kuma dan wannan har ila yau a nuna maka cewa sahabbai ba ma'asumai bane ana iya samun wanda zai kuskure a cikin su ka duba shi ne ibn usasa qad shahida badr da shi aka yakin badar da shi aka yakin badar a cikin yaƙe da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba yaƙin da ake ji da shi kamar badar shine yawmal furqan yawmal taqal Shi shine ranar da Allah subhanahu wataala ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya ya bayyana ya dora addinin sa akan addinin kafirci Allah ya yi bonan gafara ga duk waɗanda suka halarci yaƙin badar amma dai a nuna maka cewa wannan ba yana nuna cewa ba a sumai ba ana iya samun wanda zai kuskure a cikinsu kuma wannan gafara da Allah ce ya yi musu har ila yau ka samu wani darasi cewa ba yana nufin cewa duk abin da suka yi ba ba za a yi musu hukunci a nan duniya ba shi kenan an zafarta musu ta haka da sun kisan kai ko da sun shi kenan kyale sa'a waccan gafara wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya rubuta musu na cewa ko da sun yi laifin ma za su tuba kuma Allah zai karɓi tubansu kamar yadda ya faru ga shi Misbah ibn Usata ya yi laifi kuma an hukunta shi shi kenan magana ta wuce Allah ya gafarta masa ta zamo masa kafara wannan ayar da muka karanta ya izu kuma an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin aya ce kamar da Asyuti a cikin littafin sa al da yake cewa malamai sun yi hujja da ita sun yi hujja da ita akan cewa duk wanda ya jefi na Aisha radiyallahu ta'ala an da kasafi bayan saukar waɗannan ayoyi ya karyata alqur'ani ya kafirta kuma ya cancanci kisa malamai sun yi hujja da wannan akan cewa duk wani wanda ya ci gaba da zifan na Aisha da abin da Allah ya wanke ta da shi dattin alkur'ani ya kira abin kage ƙarya ja'u bil iski Allah ya kira shi ƙarya kage kire duk wanda ya sake jifanta da wannan abin to ya ta alkur'ani sannan Allah cewa ya'izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin kaga ashe mu'mini ba zai jefana na Aisha ba bayan Allah ya wanke ta ba zai mata kazafi ba Imam Malik alaihi rahmatullah kamar yadda yake cikin littattafai da yawa cikin littattafan malikiya da cikin ashifa na alkazi iya da musnadul muwatta na aljauhari da annawadir na alkairawani da littafin sharfin tafri na alkarafi da sauran littattafai da yawa ibn taimiyya ya kawo shi a cikin asarin maslul imam malik yana cewa فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل wanda duk ya jefe ta da ƙazafi ya jefe ta da zina babu shakka wannan ya yi hannun riga da alkur'ani ya saba wa alkur'ani wanda duk ya saba wa alkur'ani irin wannan nasti zahiri katsi babu shakka wannan ya cancanci hukuncin kisa ya cancanci hukuncin kisa ibn sha'ban abu ishaq muhammad ibn ibn al-qasim ibn sha'ban ɗaya daga cikin malaman malikiya a ƙarni na hudu bayan ya kawo wannan riwaya ta Imam Malik ci gaba da cewa Imam Malik yake cewa li anna ya ta'ala yaqulu ya'izukum an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin faman 'ada li mithlihi faqad kafar shi duk wanda ya sake kwatanta irin wannan ya kafirta Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla bayan ya kawo maganar Imam Malik sai ya ce wannan magana ta Imam Malik haka take magana ce sahihiya a mahallinta a bigiranta take kuma duk wanda ya yi wannan ya yi cikakkiyar ridda riddatun ma haka ya kira ta ridda ce cikakkiya kuma wata taszimun lillahi ta'ala fi qat'ihi bi bara'atiha kuma ya karyata Allah subhanahu wanda ya tabbatar da wanke da na Aisha radiyallahu ta'ala anha daga wannan kazafin haka nan shi ma Imam Ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yana cewa man shatama ababakar wa umar wa aishata ma urahu ala islam wannan al-khallal ya kawo shi a kitabus sunna, imam ahmad yana cewa duk wanda ya buɗi baki ya zagi abubakar ya zagi umar ya zagi na aisha ba na tsammanin musulmi ne duk wanda zai ci mutuncin waɗannan bayan Allah ce ba na tsammanin sa yana kan musulunci abubakar albaƙin lani kamar yadda ke cikin ashifa ta alƙabi iya bayan ya kawo waccan magana da muka ambata a zu lokacin da yake maganar cewa Allah subhanahu ta'ala ya tsarkake kansa yayin da mushrikai suka dandana masa abin da bai dace ba da yaya haka nan anan ma Allah subhanahu ya umarci musulmai su tsarkake shi yayin da aka dangana wa da aka dangana wa nana Aisha abin da bata aikata ba walaula in sami'tumuhu kunu ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun azim yace to Allah subhanahu ya tsarkake kansa da aka dangana masa wani mummunan abu haka ne ya tsarkake nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka dangana mata abin da bai dace ba yace to wannan yana tsara zama hujja ga maganar Imam Malik ce wannan maganar wannan abin da Allah yi yana ƙara zama hujja ga maganar Imam Malik shi cewa yayin da Allah subhanahu wata'ala ya girmama sha'anin zaginta ce abu ne babba abu ne da girma kamar yadda ya girmama sha'anin zaginsa duk wanda ya cewa Allah yana da ɗaya ya zage shi ya tabbata cikin hadisin Bukhari hadisi ne kursi Allah yake cewa ya subbu ibn adam wala yanbaghi lahu zalik dan adam yana zagi na bai kamata kuma ya zage ni ba yana cewa ina da ɗa tare da cewa ban riƙi mata ba ballan ta riki ɗa saboda ka cewa Allah yana da ɗa zagin Allah ne saboda ka Allah ya girmama sha'anin zaginsa kamar yadda ya girmama sha'anin zagin da na yi sha radiyallahu ta'ala anha ce kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya zaginsa da zagin manzansa ya sanya su abu daya ya sanya cutarwarsa cutar da Allah ko ka cutar da manzansa Allah subhanahu wata'ala ya sanya su abu gire daya idan ladina yu'zuna Allah wa rasulahu du'idu fi dunya wal akhirah wa adda lahum azaban azaban muhina Allah ce wanda suke cutar da Allah da manzansa to kuma babu shakka duk mutumin da zai taɓa matar annabi sallallahu alaihi wasallama masoyiyarsa babu shakka ya cutar da shi ba haka nan cikin malamai abubakar ibn al-arabi al-maliki shi ma a tafsirinsa ahkamul qur'an yake cewa mutanen da suka yi wa Aisha kage suka jefe ta da alfasha Allah subhanahu wata'ala ya wanke ta sai ce fa kullu man sabbaha bima barra'aha Allah minhu fa huwa mukazzibun lillah duk wanda ya zagi Aisha da abinda Allah ya kubutar da ita ya wanke ta daga gare shi to ya karyata Allah man kazzaba Allah fa huwa kafir duk wanda zai karyata Allah kafiri ne duk wanda zai karyata Allah kafiri ne yace to wannan ita ce hujjar Imam Malik kuma hujja ce karara da kowane mai basira zai fahimta yace hujja ce karara da duk wani mai basira zai fahimce ta wa hiya sabilul la'ihatu li ahli al-basairi ولو أن رجلا سب عائشة بغير ما برأها الله منه shi إحزاؤه لها da wani zai ɓaci na na Aisha da ba abin da ba kan abin da Allah ya fitar da ita ba kamar wani ya zo ce ai Aisha ya ce ko ce Aisha tana gulma ko wani abu irin wannan ya faɗi wata magana ba irin waccan ba to shi ma ya cancanci a ladabtar da shi za a ce a kashe shi ba don wannan amma a ladabtar da shi amma wanda zai jefe ta da lalata zai jefe ta da lalata kamar yadda mabiya addinin shi a sikiri babu shakka wannan sun karyata alkur'ani haka na ibnu qudama alhambali ibnu qudama a cikin littafin salmatul i'tiqad yake cewa fa man qazafaha bima barra'a Allahu minhu faqad kafara billahi al-azim wanda duk ya jefi na Aisha da abinda Allah ya kutar da ita ya wanke ta daga gare shi wanda ya kafarta da Allah Allah mai girma haka na Abu Abdullahi al-Qurtubi al-Maliki shi ma karkashin fadar Allah subhanahu wata'ala ya'idukum Allahu an ta'udu li mithlihi abadan yake cewa ana nufin wanda za ka sake faɗar irin wannan magana game da Aisha radiyallahu ta'ala ta fice mislihi ana nufin ka faɗi irin maganar da aka faɗa wa ita na na Aisha ko irinta saboda ka matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun shiga dan su ma suna daidai da matakin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha wajen kasancewa su matan annabi ne saboda haka in mutum ya faɗi irin wannan magana akan wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ba na na Aisha ba ce ya kafarta don a cikin abin da ya yi akwai cutarwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin mutuncinsa akwai cutarwa ga shi gare shi sha'anin iyalansa al ya ce wa zalika kufrun min fa'ilihi to wanda zai wannan to ya kafarta? haka nan al-imam nawawi wanda ba shafi'e ne ba shafi'i ne a cikin shirhin sayyid muslim yake cewa bara'atu Aisha radiyallahu ta'ala anha min al-ifki wa hiya bara'atun qat'iyyatun bi nass al-Qur'an al-Aziz wanke na Aisha daga kagen da aka yi mata yace wato wankewa ne wanda babu ta babu a cikin sa da nass al-Qur'ani mai girma walau tashakkaka fihi insanu wal iyaz billah sara kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin ko yace to duk mutumin da zai ta baba akan wannan duk mutumin da zai ta baba akan wannan wal iyazu billah ya zama kafiri murtaddi bi ijma'il muslimina baraka ijma'i ne na musulmi baki daya akan cewa duk wanda yake ta ba akan abin da Allah ya wanki na Aisha da shi babu shakka ya kafirta haka na ibnu taymiya wanda ba hanbali ne a cikin littafin sa sarimul maslul yake cewa barra ma Aisha ta radiyallahu anha bima barra'aha Allah minhu faqad maraqa min ad-din wanda duk zai jefi na Aisha da abinda Allah ya wanke ta daga gare shi to ya fita daga addini ya bar musulunci haka nan almajirin sa Ibn al-Qayyim yayi hikayar ittifaqin al-umma duka akan wannan yace wattafaqat al-umma ala kufri qazifiha al-umma ta yi ittifaqi akan cewa duk wani wanda ya wa da na aisha ƙazafi ya kafarta haka nan ibnu kasir ibn kasir shi ba cikin tafsirinsa wanda ba shafi'i ne shi ba a cikin tafsirinsa ya hikaito ijma'i wanda ijma'i ne na malamai duka malaman musulmi bakinsu ɗaya ne akan wannan magana cewa kan ajma al'ulama rahimahumullahu qatibatan duk malamai ilahirin malamai sun haɗu على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر jin mutumin da ya ci gaba da jifan da na isha da wannan abu da Allah subhanahu wataala ya wanke ta daga gare shi innu kasir ya ce kafiri ne wannan ya ce ijma'i ne da duka malamai katsi mata fa innahu ya ce kafiri ne bi annahu mu'anidu bil qur'ani domin yana ja da alqur'ani ne yana jayayya yana yi wa alkur'ani taurin kai ne wa fi baqiyati ummahatil mu'minina qawlani asahuhuma annahunna kahiya akwai maganganu biyu akan sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallama shin duk wani wanda ya jefi ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama da irin wannan shi ma hukuncin sa kenan ya ce ƙaulani. amma mafi ingancin magana ta malamai cewa su ma kamar na Aisha ne saboda matakin ɗaya ne dukkanin matan annabi ne sallallahu alaihi wasallama sannan kuma duk abin da ya shafi, shi to ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai tsaye idan muka lura da maganganun malamai za mu ga abin da suka dogara da shi bayan waɗannan ayoyi da muka karanta ayar da suke tabbatar da ifki aka yi wa annabi sallallahu aka yi wa nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi aka yi mata da ayar da muka karanta da Allah ce ya'izukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minina Allah ya nuna cewa in dai har ku mu'mine ne ba za ku sake yi ba yana in kuka sake yi ku ba mu'mine ba ne in kuka sake yi ba ku zama mu'mine ba wannan a cikinsa za mu ga cewa akwai ƙaryata alqur'ani wanda shine karara da bayyana cewa kage akai mata wanda kuma duk mutumin da ya ƙaryata wata aya ta alƙur'ani ya kafarta bil ijma babu wani saƙani tsakanin malamai ko cikin musulmi akan cewa mutumin da ya karyata wani bangare na alkur'ani ya bar musulunci sannan dalili na biyu akwai cutarwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin wanda ya yi wa matarsa ƙazafi to ya cutar da shi sallallahu alaihi wasallama da na aisha kuma matarsa ce kuma ita ce a habba nisa'ihi ilai ita ce matar da ya fi kowace ƙauna a cikin matansa mun ga mun ji a cikin hadisin da na Aisha da daga sallallahu alaihi wasallama ya nemi a je a daukar masa mataki akan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake cewa li'annahu azani fi ahli ya balaga azahu fi ahli cutar wasa ta kai hakan iyalaina sannan kuma akwai tauye Annabi sallallahu alaihi wasallama da tauye masa mutuncinsa domin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi na Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma ya yarda ta zama matarsa kuma bayan wannan abin ya faru annabi ya ci gaba da rike ta a matsayin matarsa har Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ransa a cikin ɗakinta yana kan cinyarta kaga a ce abin da aka jefe ta da shi ya tabbata ta aikata wannan abun. kuma annabi ya ci gaba da zama tare da ita kuma ya ci gaba da jawo ta jiki ya ci gaba da nuna mata ƙauna. abu shakka wanda duk zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan to kaga yana jinginawa annabi wata tawaya da rashin kishin kai bai san ciwon kansa ba hasha ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ya yarda cewa matansa su yi fasadi kuma ya ci gaba da zama da su a haka Allah kuma cewa ai kamar yadda zamu gani a nan gaba al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat miyagun miyagun mata da miyagun maganganu sun fi dacewa da miyagun maza saboda ka ba ta yadda za a yi ka danganta na Aisha ga wani mummunan aiki kuma ka ce matar annabi ce sallallahu alaihi wasallama kaga kamar shi ma ka danganta shi da wannan mummunan aikin saboda haka waɗannan duka dalilai ne da suke nuna cewa Allah subhanahu ta'ala ya wanke na na Aisha kuma duk wanda ya ci gaba da gaya mata irin wannan maganar yake tuhumar ta da irin wannan ko wata sabuwa babu shakka wannan ya bar addinin musulunci kuma radda ce cikakkiya kamar yadda ibnu hazm ya faɗa mutum idan ya aikata wannan babu shakka hukuncinsa shine a tsayar da shi gaban alkali na musulunci a tabbatar da laifinsa sannan a yi masa haddi na ridda Allah subhanahu wata'ala za mu bai ambaci sunan da na Aisha a nan ba duka wannan labarin ya zo amma ba a kawo sunanta ba wasu daga cikin malamai kamar sharbini a cikin littafinsa sirajul munir tafsirinsa sirajul munir shakila ubangiji yi haka ne dan a daina ma jin sunan nana Aisha tare da wannan mummunar magana kada ma sanda kai karatu sunan ta zo tare da wannan mummunar magana ka Allah ma ya ki faɗar ambatan sunan ta anan haka wannan abu ne wanda zamu maimaita abinda Allah ce mu maimaita a kansa? subhanaka hadha buhtanun azim wannan kire ne kire ne kuma mai girman gaske da wannan muka zo ƙarshen tafsirinmu na yau abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh